بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم بايعك السلام عليكم ورحمة الله barkan mu da saduwa a wannan yammaci na alhamis wanda ya dace da goma ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da dari hudu da ashirin da uku bayan hijirar manzo sallallahu alaihi wa sallam daga birnin makka zuwa madina wanda kuma shi ne yammaci na sha hudu ga watan sha ɗaya shekara ta dubu biyu da biyu miladiya jiya idan ba manta ba mun tsaya ne a ƙarshen aya ta ɗari da talatin da hudu a cikin wannan sura mai albarka suratul baqara yau kuma za mu tashi farkon aya ta ɗari da talatin da biyar kafin haka akwai yan tambayoyi mai tambaya na farko yana magana hukuncin mai jin waka shin gaskiya mai jin wake-wake yana toshe kwakwalwar mutum ko ya toshe masa basira ban ga wani nassi ba a iyakacin karamin sani na da karamin bincike na da ya nuna hakan a shari'anci. amma abin da zan iya tunowa maganar shekul islam ibn taymiya da yake cewa san jin kaɗe-kaɗe da wake-wake baya haɗuwa da san jin alƙur'ani mai girma yayin da mutum ya zanto yana jin kaɗe-kaɗe da wake-wake hakan zai koyi san jin alƙur'ani. yayin da mutum ya zanto yana da kwaɗayin ya ji ayoyin alƙur'ani to hakan zai kori sauraron kaɗe-kaɗe da wake-wake insa to amma dai nassoshi na shari'a sun tabbatar da cewa kaɗe-kaɗe da wake-wake kaya ne na haram akwai hadisi haka cikin bukari wanda ya nuna haka manzo Allah yake cewa za a samu dan sa al'umma cikin al'ummar sa yastahilluna al-shara wal harir wal khamra wal ma'azi al ma'azi shine kayan kada kada da waje waje dan haka bai halatta ba ga musulmi ya rinka sauraron kada kada da waje waje ko na cikin gida ko na waje Allahumma wannan na cewa idan mutum ya zo ya tsara ana sallar asuba shi kuma bai riga ya raka nan fajr ba ya zai abinda zai shine sai ya shiga sallar asuba tare da liman kuskure ne idan mutum ya zo ana sallah ko kowace iri ce ya koma gefe guda ya ce zai sallar nafila ko da rakata ne fajr ce ko wata nafila kan daban da manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya ce idza uqimatis salatu fala salata illa al-maktuba idan an riga an tsayar da sallah ta farilla to babu wata sallah ta nafila da mutum zai dole sai ita wannan ta farilla ta mutum zai shiga kuskure ne mutum ya koma gefe ce zai yi a rakata ne fajr abin da yake za ka yi shine ka shiga sallar asubahi tare da liman sannan daga baya idan an riga an kammala sallar asubahi ya halatta ka tashi ka yi raka ta min fajar ɗinka akwai hadisi da ya nuna haka ba wai sai na ta fito ba menene hukuncin mutanen da suke sanya labule su rufe bango a ɗakunan daga gabas da yamma da kudu da arewa da inda kofa take da inda window yake da inda ba kofa ba window do a sa labule manzo Allah ya haramta a cikin hadisi ya ce bai dace ba abinda Allah ya ta ku da shi ku yi sutura sai ku je ku rufe katanga da shi an fahimta ko. da haka idan akwai kofa mutum ya sa labule babu laifi idan akwai window mutum ya sa labule babu laifi amma wurin da babu kofa ba komai kawai ka sa labule ka zagaye wannan haramun ne akwai nasi karar daga manzo sallallahu alaihi wasallam duwana yin da su da su tambara hankali wallahi haramun ne maza Allah ya ga wata daga cikin matan su sun yi hana da haka ya kamata mu nisanci shi kuma idan kun lura za ka ga wani lokacin yadin da ake sawa yana da tsada yana da alfarma kudin yadin ba kaɗan bane ba nawa ne cikin marasa lafiya da suke bukatan daidai kudin wannan yadin don su sai magani a asibiti nawa ne daga cikin gajiyayyu da suke bukatar daidai kudin wannan ya dan su sai abincin kwana biyar kwana shida kwana bakwai a gidansu kai kuma ka zo kai wa katanga labule ko kuma sutura da shi wannan bai dace ba lalle manzon Allah ya da karar cewa haramun ne yin haka cikin hadisi da haka ya kamata duk wanda uh, ya ji ya gyara abinda mutum bai sani ba da ba a kama shi da shi amma bayan mutum ya sani lalle ya kokarin tuba wani sahabi da cikin sahabbai ya taɓa ɗaura laya babu ba dai sun gaya mutu abinda malamai suke fakewa da shi su fassara shi da kamar ɗaura laya abinda al-imam ibn kasir ya kawo na asar a cikin tafsirin suratul mu'minun karkashin fadin Allah ta'ala wa qur rabbi a'udhu bika min hamazati shayatin wa a'udhu bika rabbi an yahdurun in ka duba cikin ibn kasir karkashin wannan sahabbai sun kasance suna karantar da ƴaƴansu da matan zikirai da addu'o'i da ake yi na neman tsari wala Allah da dare ko da safe ko da kowane lokaci to Abdullahi ibn Amr bin al-As ya kasance yana karantar da ƴaƴansa irin wannan addu'o'in manya da suka iya yara ƙanana da su iya ba sai ya rubuta jikin takarda sai ya rataya musu a wuyarsu kaga wannan aikin sahabi ne kuma ba wai yana dinka su bane a matsayin laya ya sa fata a sa mata zare a rafiya yana rubutawa ne a cikin takarda a rafiya musu dan su iya karantawa in musu haddace ba game da asar ɗin ya nuna cikin ibn kasir domin inda laya ce da sai ce duk manya kowa yi amma ban da manyan yaya sai yan kanana wanda ba sa iya haddacewa to sai a daura musu auye dan su dinga karantawa ba wai dan ta zama to laya ba a karanta ba to idan mutum ya rubuci wannan riwaya din wanda dukkan ku daliban ilimi ne ko masu ibn kasir ku duba za ku ganta karkashin wannan ayar cikin qad aflaha muminun idan mutum ya rubuci wannan ya ba bada halaccin laya to ya haici ilimi dan ba haka ilimin ya tabbatar ba a cikin wannan tafsirin saboda haka ya kamata wato mu rinka kame bakin mu wajen faɗin abin da yake shine daidai a shari'a kuma a rayuwar manzo sallallahu alaihi wa sallama kaso kan dinsa bai taɓa ɗaura laya ba bai taɓa ba da wani izini ga wani mutum ya ɗaura laya ba asali ba magana ya yi manta allaka tamimatan fuka da ashraka malamai suka ce anan ya ce tamimatan da kuma man wanda shartiyya ce ga nakira tamimatan wan nakira fi siyaqin nafi tufidul umum idan na kira ta zo a jerin zance wanda yake na na sharadin to ta nuna cewa wanne kira kirtu duka yake sharta kai tufidul umum ta nuna cewa wannan laya din ta shafi kowace iri idan ko mutum zai yi da'awar banda ta kaza to ya zama tafsis bila mukaddas domin al'aslu fil umum an yubqa ala umumihi hatta yarida ma yadullu ala tafsis idan lafazi am yazo aka dauke shi a matsayin am zaman me idan kace banda kaza sai a bi ka bashi waye yace banda kaza din wanda yake da ikon yace gaba daya ne shi ya ce gaba daya kuma da shi ne zai zo ce banda kaza to shi ko bai ce ba kai sai kace banda kaza kai ko baka da ahaliya da kace banda kaza baka da iko kai tafsir bila mufassir domin mutum ya tafsir bila mufassir ya zama mujazafa fi babu ilmi wannan yake cewa hadisi ya tabbata cewa cikin ramadana ana daure shedanu to me yasa muke samun kanmu cikin wasu wasu ko a cikin sallah ko a cikin alwala ko a cikin wani abu wannan gaskiya ne kuma wajibi ne mu gaskata annabi annabi ya ce ana daure shedanu amma ba ta yi dukkan su ba ta yi maradatul jinni akwai almarada min aljinni wato kangararru wanda suka fi sauran barna su ake daurewa amma akwai na kasa kasa wanda su ba a daure su nufi biki an daure su wanda ka in ka samu wasu wasu biyu da yan kananan ne to amma ya Allah ma da abin ya tsaya a wasu wasu da manyan ne da ta ba wannan kuma yake cewa ka ce sihiri gaskiya ne kuma ka sihiri yana yin tasiri amma da ikon Allah da izinin Allah gaskiya ne na ba to amma na ji wani yana cewa annabi ya ce duk wanda ya yarda da abin da mai tsafi ya yi to hakika ya kafir cewa abin da aka shakara wa Allah wannan kuskuren fahimtar manzon Allah bai faɗi haka ba ya kamata ku rinka tantance hadisai don wani lokaci idan baka lura ba da ma'ana ta abu sai ka ba wani abu abinda manzo Allah yake magana man ata arrafan aw kahin da fasaddaqahu bima qala faqad kafara bima unzila ala muhammadin sallallahu mutumin da ya je wurin boka ko je wurin mai duba ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata shi to ya kafir cewa abin da aka saukar wa Allah amma bai cika mutumin da ya yarda a kai shi yanzu ke ne kafa wannan a sakamakon fahimtar ka da haka sai kai kirki fari da ka dingina annabi wannan ba haka annabi ce ba ina ba ta fahimta kila ya kasa rarrabewa tsakanin mai boka da mai duba da kuma mai sihiri akwai lokacin da suke tare da juna akwai lokacin da suke da rubuwa da juna kuma abinda manzo Allah ya bada hukunci wanda ya je wurin boka ko je wurin mai da'awar sanin gaibu domin al-arraf wanda ke da'awar sanin gaibu an fahimta ko bambancin sa da kahin shine waɗansu malamai suka ce shi al-arraf yana da'awar gaibun da zai zo nan gaba gobe ko jibi ya san me za a yi kafin kuma wanda yake da'awan gaibu wanda ya wuce kenan to kaga wannan da bai shi ko mai sihiri mai yin tsafi da da ka da take wannan ita ce tambaya ta karshe da ubangiji ta Allah ya mana gafara ya ji mu. mun tsaya kamar yadda muka faɗa karshen aya ta 134 yanzu mu za mu tashi farkon aya ta 135 mai Allah ta a'udhu billahi minash shaitanir rajim بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا كونوا هودا أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأصباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون وبنجي تعالى وقالوا su yahudu da nasara sun rinka cewa kunu hudan au nasara ku kasance yahudawa mana ko ku zama kirista mana idan har kun yi haka ta haka du to za ku shiryu Allah ce da su bal millata ibrahima hanifa mu muna bin addinin annabi ibrahim ne hanifan miƙaƙƙen addini wanda babu karkata a cikinsa irin karkatar da ke cikin yahudanci ko irin karkatar da ke cikin kiristanci miƙaƙƙen addini annabi ibrahim ya zo da shi wa ma kana min al-mushrikin da dai bai kasance cikin mushrikai ba a madadin haka kunu ko ne ga abin da za ku rinka cewa amanna billahi wa ma unzila ilaina mu mun yi imani da Allah mun yi imani da abin da aka saukar ya zuwa gare mu wa ma unzila ila ibrahim mun yi imani da abin da aka saukar zuwa ga annabi ibrahim alaihi salam wa isma'il wa ishaq wa yaqub da annabi isma'il da annabi ishaq da yaqub wal asbati da abin da aka saukar zuwa ga jikokin gidan yaqub alaihi salam cikin annabawa wa ma mun yi wa ma musa wa isa ko mun yi imani da aka abin da aka baiwa annabi Musa da wanda aka baiwa annabi Isa alaihi salam mun yadda da taura mun yi da injila wa ma utiya annabiyuna min rabbihim ko mun yi imani da abin da aka baiwa ragowar annabawa daga wurin ubangijinsu la nufarriqu baina ahadin minhum ba ma rarrabe tsakanin daya cikin annabawan Allah ko manzanninsa wa nahnu lahu muslimun mu gare shi ne shi Allah ta'ala da muke mika wuya muna masu yarda da kaɗaitakarsa a babin rububiyya cewa shi kaɗai ne rabu mai halitta mai kulawa da halitta da babin uluhiyya wato babi na ilahantaka cewa shi kaɗai cancanci a yi masa bauta da kuma babi na al'asma wa sifat lalle yana da al'asma husna yana da as ula waɗanda qur'ani da ingantattun hadisi suka tabbatar mun yi imani da Allah bisa ga waɗannan matsayai guda uku wannan shine abin da aka ce musulmai su faɗa idan yahudawa sun tallata musu addinin su sun ce kunu hudan ko idan nasara sun tallata musu aqidar su sun ce kunu nasara Allah ce ka ce bil bal millata ibrahim hanifa millata dinnan mafa'ulan bihi ne ana kaddara musu fi'ili ay bal nattabi'u millata ibrahim hanifa wa ma kana minal mushrikin sannan sai Allah ce ga abin da zaka ce qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim zuwa kasu. wato sai wannan ya nuna kamala ta aƙidar musulunci domin aqida ta yahudanci ko ta kiristanci gurguwar aqida ce ta ginu ne akan yin imani da wani bangare na annabawa ba wai yadda da su gaba ɗaya ba muna da dama mu kalubalanci yahudu cewa mun yadda da annabin ko annabi Musa a matsayin annabi ne mu a aƙidar mu ma yana cikin ulul azmi min ar-rusul ko cikin annabawan ko cikin manzannin wanda suka yi fice waɗanda Allah ya zana cikin littafinsa muna da dama mu ce da kirista mu mun yarda da annabin ku annabin ku a aqidar mu annabi ne kuma ko da cikin annabawan ko da cikin manzannin yana cikin ulul azmi min waɗanda Allah ya lissafa su cikin suratul shura da cikin suratul ahzab شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي اوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى لانه موسى ده النبي عيسى sai in mun yi haka ne sannan za a ce an aqimu ad-din wa kabura alal musrikin ma tad'uhum ilay Allah yajtabi ilayhi man yasha wa yahdi ilayhi man yunib kuma Allah ya ce idza akhadna min an-nabiyyin mithaqahum wa minka wa min nuh wa ibrahim wa musa wa isa maryam wa da haka na nan duk an ambace su cikin littafin mu imanin mu baya cika sai mun yadda da annabi Musa sai mun yadda da annabi Isa in ba mu yadda da su ba yaddan mu da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba za ta wadace mu ba ranar tashin kiyama to amma ku a aqidar ku sai hudanci ku ku yadda da annabi Isa ba ku ku yadda da annabi Muhammad ba a aqidar ku ta kiristanci ku ku yadda da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba kaga ya zama aqidar mu ce cikakkiya dan ta yadda dukkan annabawa aqidar su kuwa akwai gibi a cikin ta dan ba su yadda dukkan annabawa ba ina ba ta mai wato wannan shine aqida ta musulunci cikakkiya la nufarriqu baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun akwai wata aya ba makamancin wannan cikin Ali Imran قل آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى والنبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون me bambancin ta da wannan anan an ce qulu amanna akan an ce qul amanna a madadin qulu آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل إلى آخره تنقول آمنا بالله وما أنزل علينا وما أنزل على إبراهيم وإسماعيل إلى آخره وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم أنا أتنك وما أوتي موسى وعيسى والنبيون باشب وما أوتي النبيون من ربهم لا نصدق بين أحد منهم ونحن له مسلمون ya ku tabbata cikin hadisi na sahihi muslim manzo Allah yana karanta waɗannan ayoyi guda biyu cikin raka'atan al-fajr idan yayi kabbara bayan Fatiha sai karanta qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim har yanzu Allah na tabbata baina ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu Fatiha da qul amanna billahi wa ma unzila alaina wa ma unzila ala ibrahim wa isma'il har yanzu wa nahnu lahu muslimun sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya karanta fatiha da kul ya ayyuhal kafirun a raka'a ta farko a raka'a ta biyu fatiha da kul wallahu ahad wani lokaci fatiha da kul a'udhu birabbil falq a raka'a ta farko fatiha da kul a'udhu birabbin nas a raka'a ta biyu wani lokaci fatiha da qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina wa ma unzila ila ibrahim a raka'a ta farko a raka'a ta fatiha da qul ya ahlal kitabi ta'alu ila kalimatin sawa'in bainana wa bainakum alla na'budu illa Allah wa la nushrika bihi shay'a wa la yattakhidha ba'duna ba'dan arbaban min dunillah fa in tawallaw faqulu shahadu bi anna muslimun duk wanda mutum kuma yayi tayi duk wanda yayi ya tabbata manzo Allah ya karanta su to shine malamai suke faɗin da ke cewa qulu amanna billahi nan khifabi ne lil mu'minin amanna wa ma unzila ilaina lafazin ila ya dullo alal intiha an aiko wani abu ila zuwa ga wuri ba iyaka zuwa da wani adadi na mutane da baka iya kididdige yawanci. ina fata an fahimta su ne atba'ul anbiya dan haka aka amfani da ila saboda ba mutum ɗaya aka tura ba amma wa ma unzila alaina a can gurin manzon Allah kada ake magana kul amanna billahi wa ma unzila alaina yadullu ala khususiyya wal fawqiyya wato daga inda aka turo zuwa ga wanda aka aikowa abin yake magana shi manzon da aka turowa wahayi anan kuwa waɗanda aka isarwa wahayi ta kai amfani da ila saboda suna da yawa anan kuma tun da shi kadai ne ala ina ba don fahimta a can gurin anan wa ma utiya Musa wa Isa wa ma utiya nabiyuna min rabbihim attan wa ma utiya Musa wa Isa wan nabiyuna ba kawo utiya ba saboda ta riga ta gabata a cikin sura din da Allah ya ce wa iza akhadha mithaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin lafazin utiya yazo kenan wa hikmatin thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minun nabiyyi wa la tansurunna qala a aqarrartum wa aqadtum ala zalikum isri qalu aqarrarna qala fashhadu wa ana ma'akum min shahidin ma'ana in fiye ta riga ta gabata wajen lama mahama atatukum min kitabin ba na lama atatukum min kitabin mahama atatukum min kitabin wa ma na jure kina ina fata an fahimta haka dai dan kuma malamai suka ce wallahu alam mai Allah ya ce aya gaba فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم صبغة الله ومن أحسن من الله صبغة ونحن له عابدون التي فإن آمنوا لوكة دكوك سيدسوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم فإن آمنوا in sun yadda sun yi imani bi misli ma amantum bihi da irin abin da kuka yi imani da shi sun yadda da annabawa gaba ɗaya irin yadda kuka yadda da su gaba ɗaya sun yadda da Allah sun yadda da mala'ikun Allah sun yadda da kaddara sun yadda da tashin kiyama sun yadda da dukkan littattafai sun yi imani da duk abin da ya wajaba yin imani shine da amanu bil muslima amantu bi in har sun yi haka faqad da, to sun riga sun shiryu suna kan tafarki madalici wa in tawallaw in ko suka juya baya ba su yadda da wannan ba fa inna ma hum fi shika to lalle za su kasance cikin sabani lafazin shifaq waɗansu suka fassara shi da munaza'a jayayya waɗansu suka fassara shi da mukhalafa yawan sabani duk da wanda ka fassara shi yayi matukar dai mutane suka kaucewa abinda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya zo da shi to kansu ba zai haɗu ba akan batan da suka kauce akan batan da suke sai kuma sun rabu da juna a cikin batan su ina ba an fahimta shi yasa sai ya kasance yahudu sun rarrabu gida saba'in da ɗaya kirista suka rarrabu gida saba'in da biyu musulmai waɗanda za su yi bid'a kuma za su rarrabu gida saba'in da uku musulmai gaba ɗaya gida saba'in da uku kashi saba'in da biyu duk yan wuta ne sai kashi ɗaya da yan aljanna saboda alkawali ne na Allah fa in ta wa in ta wallahu fa inna ma hum matukar ba qur'ani da hadisi aka rike ba duk abin da kuka kawo a duniya ba zai taba hada kan mutane ba sai sun rarrabu yanzu inda ahlus sunna za su ce wa dukkan subaye daga yau mun yarda da sufanci a zo a yi sufanci amma ku faɗa mana a cikin sufanci wata ɗariƙa za mu sai sun yi faɗa kuma a tsakanin su wanda ke tijjaniya sai tijjaniya za a yi wanda ake kadiriya sai kadiriya za a yi yan nakashabandiya sai nakashabandiya za a yi yan khallutiya sai ita za a yi yan burhaniya yan wacece kowa ma zai ce tashi za a yi ba yanda za a yi kansu in ma ka shiga ɗariƙa ɗaya rabe-raben ɗariƙa ɗin da cikin gida kuma sai sun rabu da juna wani yace za a yi al'ahad al-qadim tsohon alkawali wani yace za a yi al'ahad al-jadid faiza za a yi wani yace kaza wani yace kaza in ma ka yadda a gari daya ka ce to wani shehi zai bani sai wani shehi ya ce ka zo ni ne zan baka ya ce ka zo ni zan baka wanda yace muqaddamanci na ya kuna wani wani ya kuna wani fa in tawallaw wa in tawallaw fa inna ma hum fi shika wallahi tallahi babu yadda za a yi kan al'umma ya hadu in ba a karkashin koyarwa alqur'ani da hadisin manzon Allah ba shi kadai ne abin da ke hada kan mutane fa in tanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allah war rasuli in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir zalika khairun wa ahsanu ta'wila in kun yi jayayya cikin wani abu ba ta aka ku rufa juna asiri ba rufa mun asiri in rufa ma kar ka rufa mun asiri in ka rufa mun asiri ka ci ilimi kada ka rufa ma asiri in rufa ma asiri na ci ilimi ba ta ce wai mu rufa juna asiri ba ka kyale ni ni in rike na wasai ka rike naka ba a'a farudduhu ila Allah wa rasul kuma yadda abin zuwa ga Allah ya ce manzon Allah ya ce in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir inda gaske ne kun yi imani da Allah kun yi imani da ranar karshe abu ne mai sauki za a fahimta in ana son gaskiya amma in ba a son gaskiya sai a ta kauce mata da gangan dukkan wani wali da za a faɗa a ce yana da falala na da kiba karshe za a ce jika ne na annabi duk wanda ka bi duk waliyin da zaka bi an ce Abdul Qadir shehun annabi ne a wato waliyin a jikan annabi ne shehu tijani ce jikan annabi ne akwai na wali dan amarya alibe shi ma an ce jikan annabi dukkan an ce jikokin annabi ne sallallahu alaihi wasallam ba ku da shi a nan Kano a Kano ne yake da wannan dariƙa dariƙar Arusiya wani wali ne dan amarya wa an ce shi ma jikan annabi ne wai jikan annabi ne kowa jikan annabi ne sai mu ce mun yadda mun sallama mun sallama jikokin annabi ne amma dan Allah da mu bi jikokin da mu buka kan wanne bi kuma idan shi jika ya zanto nagari sai na bi kakansa ya kamata ya ji haushi na to amma kuna da awar idan mutum ya bi sunnar manzon Allah ya kyale ku sai ku ce wali yana kishi da shi ma'ana wali yana kishi da annabi kar a bi shi yanzu anan gurin ku ne kuka zagi waliyan ku ku sani ba uzurin da muke muku ba ku hararo hadarin kalmar ba lokacin da za ku faɗe ta da kun halaro hadarin ta kafin ku faɗa da ku faɗa ba shine kyakkyawan hukun da muke muku kyakkyawan hukun da muke muku ya kamata ku bi kakan ku rabi da jika domin jikokin adadin su na da yawa kakan kuma shi kadai ne to idan ka bi kakan ba shikenan shi da an huta ba to sai sai ba za a yi wannan ma'ana ko ka yi kalmar shahada ka yadda da qur'ani ka yadda da hadisi wannan kadai bai wadatar ba har sai kuma ka yadda da wani shehi ko wani wali to ina aka sarkanta haka a musulunci kuma wani abu mai sauki da za ka fahimta duka waɗannan mutane suna da tarihin haihuwa da kuma inda aka haife su a cikin sa akwai wanda yanzu da wuce shekara ɗari biyu da kaɗan ba a duniya wanda ya daɗe da yawa irin shehu abdulkadir eh, eh, ka ce karni eh, na hudu zuwa karni na biyar misali ba shi karni har na biyar daga karni na biyar zuwa yanzu kusan shekara ɗari tara kenan da yan kwai kafin a haife shi an yi shekara ɗari uku ɗari hudu ana addinin musulunci a lokacin babu shi ballantana ai maganar ɗarikarsa ko wurin ko zikirinsa haka ne ko ba kuma to waɗanda suka yi musulunci a can shekara ɗari uku farko ta tarihi kafin a haife shi musuluncin su yayi ko bai ba to me yasa yanzu sai in na bi sannan musulunci na zai yi kaga ban sai bai taɓa magana ba yau amma yau yayi magana yace ya ma fi kyau abubuwa ne masu sauki inda yan uwanmu za su yi da rinka tattaunawa a haka a cikin kwanciyar hankali ba zagi ba su mutunci duk wanda ya fushi Allah ba shi hakuri Allah ya fushi zuciyarsa ba zagi ba fushi babu tashin hankali amma dai ga yadda bayani yake ga yadda bayani yake kwaya kwaya dalla dalla in dai har waɗancan da suka rayu kafin haihuwar waɗannan shehinai bayan Allah waliyai zarata jikokin annabi in har wanda ya rayu kafin waɗannan mutanen addininsa ya yi kuma ka tabbatar ba da koyarwar su yi ba da koyarwar annabi ya yi. to me zai hana ni nawa yanzu idan na yi ba da koyarwar su ba da koyarwar annabi ka ce nawan bai yi ba sai in na bi su duk mai hankali ya kamata wannan tunanin ko mace ko namiji ko tsoho ko dattijo ko samari daga cikin muridai ko dattijo daga cikin muridai ya kamata kowa ya wannan tunanin ya ba kwakwalwarsa tunani kuma ya duba maganganun sufaye na daɗin na zahiri irin su Junaid bin Muhammad alkawariri irin su Sahal ibn Abdullah tusturi wanda yake cewa tariqatuna hadhihi madbutatun bil kitabi was sunnah kafarkin mu da kake gani dinnan a kurundune yake da qur'ani da hadisi yace man lam yahfaz alqur'ana wa lam yaktub alhaditha wa lam yatafaqaha fa laysa minna yace duk wanda bai bai qur'ani muhimmanci ba wajen haddace shi da fahimtar ma'anarsa bai rubuta hadisan manzon Allah ba a gari zuwa gari yayi fatautin neman hadisi bai kuma koyi ilimin fiqh ba yace to baya cikin to yau ina su ba yace ina su ina hadisin manzon Allah sai dai mutum ya zuba hujjar mafarki an yi mafarki da wani an shiga aljanna an yi mafarki da wani wani yace man itamada bil manamati bil munamat wa man itamada alal kara mati bil karamat wai duk wanda ya dogara da mafarki mafarki to zai mutu ne da gurace guracen zuciya guri ko ba ne zai tabbata duk wanda ya dogara da karamomi wani mai karama wani mai karama to zai mutu yana barci bai sani bai farka ba ya <laughs> daga barci ya zarce ina bil karamata Allah fahimtar da mu bayi ya kamata a girmama su a ba su muhimmanci a yadda da maganganun su waɗanda ba su saba wa qur'ani ba ba su saba wa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba amma duk magana da su saba wa qur'ani ko ta saba hadisin manzon Allah ta sai aje ta gefe guda mai ita a ba shi hakuri malaka hakuri ka zauna a nan da Allah ya hakuri ka zauna a nan an fahimta ko to Allah gane da mu wa in tawallaw fa inna ma hum fi shiqaq Allah ce fa sayakfikahumullah wa huwa samiul alim ubangiji ta Allah zai wadatar da kai su wa huwa samiul alim shi Allah shine as-sami'u mai ji sannan kuma shine al-alim masani sibghatan Allah sibghatan Allah mansub li ala al-izra wato iltazimu sibghatan Allah ko alai ko dunakum sibghatan Allah abin da ake nufi da sibghat Allah addinin Allah ita ce fitra da Allah ya halitta dan adam kai ko lazimci addinin Allah amma an sa masa da suna tibga tunda ana cikin jerin ayoyi da ke mayar da martani ga yahudu da kuma kirista a cikin yahudanci akwai wani ruwa da mai tsarki ne a wurinsu idan sun haifi su suka yi musu wanka da shi wai an rina shi kenan akan yahudanci ba zai bari ba a kiristanci akwai ruwa mai tsarki a wajen su idan mutum ya shiga ci ko ya fi yaro karami sai an masa wanka da shi wa an rina shi kenan da shi to sai ubangiji ta ce wancan rinin yahudanci kenan wancan rinin kiristanci kenan amma ayoyin alqur'ani da hadisai sune sibgatan lahi rinin Allah shi za ku lazunta ba wani rini daban wanda ba na Allah ba wa man ahsanu min Allah sirra wane ne ya fi Allah rina zuciyar dan adam tattafi tashi akan imani da tauhidi da kadanta Allah shine fitratu Allah allati fatara an-nasa alaiha la tabdila li khalqi Allah dalika din al-qayyim walakin aktharu an-nas la yalamun wa man ahsanu min Allah sirra wa lana yafa Allah kyautata addini tsara addini wa nahnu lahu abidun lalle mu masu bauta ne a garin shi Allah dalla قل أتحاجوننا في الله وهو رب ربنا وربكم ولنا أعمالنا ولكم أعمالكم ونحن له مخلصون أم تقولون إن إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط كانوا هودا أو نصارا قل أأنتم أعلم أم الله ومن أظلم ممن من كتم شهادة عنده من الله وما الله بغافل عما تعملون تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون أم تقولون إن إبراهيم أم shin ko ta na kuna cewa ne inda Ibrahim wa Ismail cewa annabi Ibrahim alaihi salam da annabi Ismail da Ishaq da Yaqub wal asbab da jikokin gidan Yaqub kanu hudan aw nasara sun kasance yahudawa ne ko sun kasance kiristanci haka kuke faɗa a cikin aqidar ku a cikin addinin ku haka kuke faɗa shine ma'anar amsa ku nuna dan ke da yaya dan kenan ko qul ka ce da su atuhadduna nasilla wa huwa rabbuna wa rabbukum shin kuna jayayya da mu ne cikin lamarin ubangiji wa huwa rabbuna alhali Allah shine ubangijin mu ubangijin ku rabbuna wa rabbukum wa lana a'maluna ayyukan mu na gare mu wa lakum a'malukum ayyukan ku kuma suna gare ku wa nahnu lahu mukhlisun mu kan ga Allah muke tsantsanta bauta muke yin ikhlas ba tare da mun hada shi da wani ba ma'ana in kuna jayayya da mu cikin lamarin ubangiji mun ce kun ce mun faɗa kun faɗa mun ce namu ne ingantacce kun ce naku to ku ji ku rike naku mu mu rike namu ranar tashin kiyama za a yi hisabi a za a ga su wane ne waɗanda suka dace da daidai mu da ku am taquluna ko dai mu ce am anan bi ma'ana hal taquluna ko ko mu ce am da ma'ana bal idrabiyya kenan am taquluna inna ibrahima wa isma'ila wa ishaq wato kuna cewa annabi ibrahim da annabi isma'il da ishaq da yaqub da kuma al asbab dan wato jikokin gidan yaqub kanu hudan aw nasara wai sun kasance yahudawa ko sun kasance kiristoci Yahudi idan ka tambaye su waɗannan annabawan tun daga annabi ibrahim zuwa wanda aka zana baya har jikokinsa gaba daya sun ce ai duk gaba ɗayan su yahudanci suka yi idan ka tambayi kiristoci sai ce ai su kuma gaba ɗayan su kiristoci kiristoci suka yi ne kanu hudan wanda samu ina fata mu fahimta sai ubangiji ta ala ya tambaye su ya ce ka ce da su a antum a'lamu amillah shin ku ne kuke da sani ko Allah yanzu ku yahudawan da muke magana da ku ko ko kiristocin da muke magana da ku wannan ba ana magana da wanda ba qur'ani ya sauka suna nan dare abinda kuka sani tarihi ku san iyayen ku dai amma tarihin al'ummomin baya tun daga kan annabi ibrahim zuwa annabawan da suka biyo bayansa ba ku rayu da su ballanta na ku gansu wane ne ya ba ku tabbacin aqidar da suka yi kenan amma ubangijin da ya halice su ya ce musulunci suka yi ko yahudu kun ce yahudanci suka yi ko kirista kun ce kiristanci suka yi a ina kuka samu wannan a antum a'lamu amillah ko ne mafi ya sani ko Allah ubangiji ta ala ce ma kana ibrahimu yahudiyan wala nasraniyan walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushriki inna awla an-nas bi ibrahim lalladhina tabauhu wa hadha an-nabiy na amanu wallahu waliyyul mu'minin ubangiji ya ba da fitar annabi ibrahim bai zama bai ba bai zama kirista ba ya kasance a kan addini ne mai kai bai kasance cikin masu shirka ba waɗannan jama'u guda uku kafiran maka a lokacin manzan Allah cikin larabawa yahudawa da nasarawa kowa da wake annabi ibrahim da shi kowa da aure ke nashi ne amma da wasu tabbatar musu haka ba sai Allah ya kore cewa baya ciki ma zane ibrahim yahudiyyan raddi ne kan yahudu kina wala nasraniya raddi ne kan kirista walakin kana hanifan muslima wa ma kana min al-mushrikin raddi ne kan mutanen makka gaba ɗaya aya ɗaya ta yi raddi kan jama'u guda uku da suka yi da'awar annabi ibrahim nasu da aka kore duk ba nasu bane sai aka ce to nawa ne ne kamar mai tambaya ya ce nawa ne ne sai Allah ce inna aulan nasi bi ibrahim cikin mutane wanda suka fi cancanta a danganta su ga annabi ibrahim lallazi na tabauhu sune waɗanda suka bi shi kan aqidarsa a lokacinsa. sa wa hadha annabi da wannan annabi shine wa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wallazi na amanu da wanda suka imani da wannan annabi Allah ya riga ya raba gardama ke ina fata domin duk waɗannan ba su da tarihi akan sa yasa a antum a'lamu amillah wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah babu bi zalunci a ban kasa mimman katama shahadatan indahu inda Allah saman da wanda ya koye wata shaida a wurin sa min shaida da ta zo masa daga wajen Allah wato ana zargin malaman waɗannan ƙungiyoyi guda biyu yahudu da nasara sun ɓoye gaskiya da ta zo musu sun ɗora mabiyansu akan ƙarya dan kawai wani abu na duniya da za su samu sun ki su faɗa musu gaskiya dan in sun faɗi gaskiya cewa lallai a cikin littafin su akwai sifofin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam to mabiyan su za su imani su kuma ba su son imani din shine Allah ce wa man azlamu mimman katama shahadatan indahu min Allah ba mafi zalunci a ban kasa saman da wanda ya koye shaidar da ta zo masa daga wajen ubangiji wa man Allah bi ghafilin amma ta'malun ubangiji ta'ala baya gafala dangane da abin da kuke aikatawa tilka ummatun qad khalat waccan al'umma da ta riga ta gabata annabi ibrahim da waɗanda aka lissafa bayansa laha ma kasabat irin abin da suka aikata nasu ne walakum ma kasabtum ku kuma na yau abin da kuka aikata nasu ne nasu ba zai amfane ku ba nasu ba zai cutar da su ba wala tusaluna amma kanu ya'malun ba za a tambaye ku ba dangane da abin da suka kasance suna aikata sai Allah ya فيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليذيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم حديث يا تبت سكن سيد البخاري لو كنت من الله صلى الله عليه وآله وسلم yayi hijira zuwa Madina ya ɗauki watanni goma sha shida tur yana kallon baitul maqdis yana sallah baitul wato masallacin wanda yana arewacin Madina Qudus suna da arewa da garin Madina wato yana kallon arewa kenan yana yin sallah amma a cikin duk wannan lokaci manzon Allah yana ta kwaɗayin yana ta fatan ina ma a juyar da shi ya rinka kallon wato masallacin makka yana sallah a matsayin shine alqiblarsa sallallahu alaihi wasallam to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala ya amsawa annabi wannan fata nashi ya juyar da shi cewa ya rinka kallon wato masallacin ka'aba yana yin sallah a madadin baitul maqdis ina fata an fahimta waɗansu malaman suka ce a'a abinda tarihi ya nuna karan fara da ya rinka yin sallah ya rinka kallon makka ne masallacin makka yana yin sallah daga baya aka juyar da shi baitul maqdis kafin a zo daga baya kuma aka sake juyar da shi yana kallon masallacin makka an fahimta ko to wannan abu da ya faru na tahawilul qibla shine farkon al-mansukh da aka fara sami al-hukm al-mansukh da aka fara samu cikin tarihin musulunci mun karanta ma nan min ayatin aw nufiha na'ti bi khairin minha aw mithliha wato akan shafe hukunci a kawo shi da wani yanzu ga hukunci ana kallon baitul maqdis ana sallah ubangiji ta'ala zai shafe wannan hukunci a rinka kallon dakin ka'aba ana sallah to amma tunda abu ne da zai faru a karan fari dole zai iya tayar da waɗansu tambayoyi imma ga mutanen da suke da kyakkyawan niyya wala Allah ko masu mummunan niyya to sai ubangiji ta'ala yake faɗakar da annabi kafin faruwar abin sayaqulu sufaha'u minan nas da sannu wawaye daga cikin mutane za su rinka cewa ma wallahu menene abin da ya juyar da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an qiblatihim allati kanu alaiha daga alqibla su wanda da suke kallo suna yin sallah kafin su faɗi haka Allah ya sa musu suna wawaye waɗanda duk za su yi wannan tambayar ma wallahu me ya juyar da annabi sahabbai an qiblatihim daga alqibla su allati kanu alaiha wanda da suke kanta suke fuskanta suna yin sallah sai Allah ya ce qul su lillahi rasulillahi almasriq wal maghrib ga Allah mallakar mahudan rana yake ga Allah mallakar mafadar ta yake yahdi man sa'u ila siratal mustaqim yana shiryar da wanda ya so zuwa ga tafarki madalici abin nufi yayin da kuka kalli can kuka yi sallah da umarnin Allah kuka yi yanzu kuma da za a dawo da kudin gurin ku kalli nan gurin kuma da umarnin Allah ne manzon Allah ba yi da tacewa cikin abin da Allah ya masa umarni sai abin da Allah ya ce masa yi ba son zuciya yake bi ba ballantana ya yin kaza dan gudun kar masu kunji kunji su ce kaza ko dan gudun kar masu tsegumi su ce kaza dan haka Allah madaukakin sarki ce qul lillahi al-mashriqu wal maghrib ka ce da su mahudan rana da ta duk mallakar Allah ne yahdi man yasha yana shirye da wanda ya ga dama ila siratul mustaqim zuwa ga tafarki wanda yake madaidaici to waɗannan as-sufaha malaman tafsiri sun yi sabani akan su waɗansu suka ce cikin ahalin kitab ne za a samu waɗannan su sufaha uku wanda za su faɗa manzon Allah haka wato da su ahalin kitab lokacin da manzon Allah ke kallon baitul maqdis yana sallah sai suke fatan a tun da har ya rinka kallon alƙiblar mu yana yin sallah wanda sallah ita ce mafi girman ibada cikin ibadojin da aka saranta masa to wata musulana ma zai dawo addinin haka suka rika cewa ina fata an fahimta to sai ubangiji subhanahu wa ta'ala yace sai sufaha min minan nas lokacin da aka juyar da shi ya kalli wato ainihin um, makka ya rinka yin sallah sai ya kasance suna zargi to zargin nan da za su Allah sa musu suna wawaye sai waɗansu malamai suka ce to kenan abin da ake nufi da wawaye da za su faɗo wannan magana su ne ahlul kitab ma'ana yahudawa kenan waɗansu kuma suka ce mutanen makka dan su mutanen maka lokacin da aka ce an dawo da manzo sallallahu alaihi wasallam ya rinka kallon ɗakin Ka'aba yana sallah sai suka rika cewa da sannu da sannu zai dawo ma addinin mu na gargajiya da ba yana kallon Baitul Muqaddas ba inda annaba suka yi mun ga ya dawo gida zai dawo in ba haka ba mai yaji yadda su suka bar wancan alƙibla da suka ce ita ce za su yi in mun ɗauki wancan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye in ma mun ɗauki waɗannan aya ta gaskato akan su cewa su ne wawaye amma dai siyakin ayar ya fi nuna cewa ahlul kitab ne ake nufi da ita amma fadinta kuma zai iya shafar dukkan wanda ya shiga cikin irin wannan zargi ga manzo sallallahu alaihi wasallam sawa'un cikin mutanen makka ko mutanen wani gari domin al'ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi ana lura da fadin ma'ana da aya take nunawa ba a iyakance ta akan sababin saukarta ta ba يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم وكذلك جعلناكم wasa وسطا لتكونوا شهداء على الناس wa yakuna ar-rasulu alaikum shahida ubangiji ce wa kazalika annaku. kamar haka ne muka sanya ku ku zanto ummatan wasata al-umma adila domin al-wasatu yana daukan adalci adalci kuma tsayawa tsaka tsakiya ta yadda baka yi nan baka karkata baka yi nan baka karkata baka yi guluwi ba wuce gona da iri sannan baka yi tafsiri ba ka su kaiwa inda ake bukata an gane ko domin idan mutum ya tsaya a ɗaya daga cikin gefa guda biyu bai yi adalci ba idan ya kasa kaiwa abin da aka ce masa ya kasa kaiwa wajen bai yi adalci ba in ya ketare kuma ya wuce wajen nan ma bai adalci ba tsayawa tsakiya kenan waɗansu malamai suka ce a'a ummatan wasatan ana nufin khiyara zaɓaɓɓu kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah malamai masana harshen larabci suka ce ai alwasatu zai iya daukan zababbu zai iya daukan adalai domin adali yana tsaka tsakiya kuma dukkan abu tsakiyarsa sai ka samu nan yafi kyau sama da gefensa haka aka siffanta al'ummar manzo sallallahu alaihi wasallam cewa sune al'umma waɗanda suke wasat kuma idan kuka lura da kalmar wasat muzakkar ne ba dan komai ba dan saboda ismi ne wanda yake jamid wal jumudihi istawa fihi tadhkir wa ta'anis saboda kasancewar jamid ne sai kasance ba a yi da anisi sa an ba haka ba da aka ce ummatan da sai a ce wasafatan a kawo ta ushadin amma ba ya bukatan haka tun da lafazi ne wanda yake jami a takaice dai alwasatu cikin mutane adalai cikin mutane ko alwasatu cikin mutane zababbun cikin su hum wasatun yardal anamu bi hukmihim idza nazalat ihda layali bi mu'zami wato sune alwasatu yardal anamu bi hukmihim in sun yi hukunci sauran mutane sai su karba to haka al'ummar annabi sallallahu alaihi wa sallama take hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari daga abu sa'id al-khudri Allah ya kare da a gare shi manzo Allah ce za a kira annabi nuhu da mutanansa a ranar tashin kiyama annabi nuhu ya ce labbaika wa ta'adaika ya rab ubangiji ce hal ballagta shin ka isar da sakon da aka aiko ka yace ya ubangiji da mutu sai da annabi Muhammad da al'umma su za su yi shaida fa yashhaduna annahu qad ballaga sai annabi sallallahu alaihi wasallam da al'umma sa duk mu ba da shaida cewa eh annabi nuhu ya isar an fahimta ko saboda mu muna da tabbas labari ne gaskiya cikin alqur'ani inna arsalna nuhan ila qaumihi an anzir qaumaka min qabli an yatihum azabun alim qala ya qaumi inni lakum nadhirun mubin أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا ba wani zarfin zaman ko zarfin makan da annabi nuhu bai amfani da shi ba tsawon wannan lokaci ya rayu a cikin su alfa sanatin illa 50 aman fa aka akhadhahum tufanu wa hum zalimun duk wannan qur'ani ya riga ya koyar da mu mun riga mun riki da wannan ne ilimin da muke da shi da zamu ba da shaida cewa eh annabi nuhu ya isa ilimin ko da zamu kafa hujja da shi wahayi ne na ubangiji wa ya fa Allah gaskiyar labari ko to shine wa kadhalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu shuhada'a 'ala an-nas ba su ba da shaida kan mutane ranar tashin kiyama kenan wa yakunu ar-rasul wa yakunu ar-rasul alaikum shahida annabi kuma ya zanto mai ba da shaida akan ku in ji Allah madaukakin sarki wa ma ja'alna al-qiblata allati kunta 'alaiha illa lina'lama man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu 'ala atba'ihi وما جعلنا القبلة التي كنت عليها بمسنيا القبلة دا كتفن شيء أكنت با ba mu sa ka ba ka rinka yin sallah kana fuskantar ta daga baya mu juyar da kai mu dawo da kai ka'aba illa li na'lama sai dan mu bayyanar da man yattabi'ur rasula waye zai wa annabi biyayya min man yanqalibu ala kubai daga wanda zai juya akan diddigen sai kiwa annabi biyayya saboda lokacin da abin ya faru waɗansu rujin suka yi suka ce in gaske ne yana da tabbas annabi ne dan me yi wuce a kallon nan yau kuma yazo ce a kallon ne a kallon ji ɗaya sai suka yarda suka kafa yin imani waɗansu kuma lokacin suka ƙara imani irin su sayyidina Abubakar Siddiq lokacin suka ƙara samun yaqini kaga shine illa ni alama man yattabi'ur rasul mimman yanqalibu ala aqibihi li alama da ubangiji ala ce ba wai a lokacin nan ne Allah zai sani ba malamin suka ce ilimi iri biyu ne akwai ilimin sabit ilimi gabatacce wanda ubangiji ta ala ya san duk abin da zai faru a duniya kaman faruwarsa akwai ilmul hadith ilimi wanda yake Allah zai bayyana da shi ma'ana ibrazuhu linnas wannan ilimin na biyu huwa ya yatarattabu alaihi jaza wal iqab akan sa ne sakamako yake girwa ba kan ilimi wanda yake sabit ba ina fata an fahimta ma'ana sai in mutum yayi abin ne sai kuma sakamako ya biyo baya amma tun kafin yayi ba Allah ya san zai ba to ai da tun kafin ya sai a kama shi da ukuba tun da an san zai a'a sai a bari sai yayi sannan a kama shi dan shine abin da ya dace da adalcin ubangiji shine illa lana law man yattabi'u ar-rasula mimman yanqalibu ala tabayyi wa in kanat lakabiratan illa ala allazina hada Allah wa in suka ce mukhaffafatun min as-saqila asalin zancen inna ismu inna din kuma bamiri ne an hazzafe shi ana kaddara shi wa innahu yadda kissar take ko yadda labarin yake yadda sha'ani yake kanat kanat ana gurin fi'ili madi sai zanto ismu kana din mahzu an gane ko ismu kana din shine at-tawliyat lalle juyar da mutane daga baitul maqdis zuwa ka'aba kanat al'amari ne da ya kasance lakabiratan abu ne mai girma mai nauyi laraba kan ce kabura hadha fi qalbi da dukkan abin da ya zama mai tsanani a gare ka wa in kana kabura alayka i'raduhum fa in istata'ta an tabtaghi nafaqan fil ardi aw sullaman fis sama'i fatatihum bi aya wa law sha'a Allahu la jama'ahum ala al-huda fala takunanna min al-jahilin wa in kanat la kabiratan wato asalin dai kaga kanat a nan gurin ismu kana din kaddara shi zakai an hazzafe shi kabiratan shine sabaru kana din lamun din da shiga saburin ta zama lamun muzahalaka kenan me tace lamun muzahalaka ya kamata ta zo a farkon zance ga kuma inda ta zo a farkon zance inda ta fita karfi sai ta tura ta a madadin ta shiga cikin ismu inna sai ta tafi can gurin cikin sabaru inna ina fata mun fahimta zuhulika kenan lamun muzahalaka وإن كانت لكبيرة إلا على الذين أهدى الله للي يداد الأمر جوية abu ne mai nauyi a cikin زكاة sai ba ga waɗanda Allah ya shirye da su waɗanda Allah ya shirye da su ba za su ga nauyin abin ba wa ma kana Allah li yudhi'a imanakum da dai Allah baya nufin ya tozalta imanin me ake nufi da Allah baya nufin ya tozalta imanin waɗansu da suka yi tambaya suka ce to da ka muna kallon baitul maqdis muna sallah an zo an juya mu yanzu muna kallon ka'aba kafin a zo a juya a kalli ka'aba waɗansu sun riga sun mutu a tarihi ana ta kallon baitul maqdis da su ana sallah yanzu kuma ya tabbata cewa dukkan wanda ya sallah in zai kalli baitul maqdis bayan saukar wannan ayar sallar sa bata yi ba to yaya hukuncin waɗanda suka mutu kafin a juya a dinga kallon Ka'aba ana sallah Allah zai karbi sallar su ko ba zai karba ba shine Allah ce wa ma kana Allah li yudhi'a imana ubangiji baya nufin ya tozarta imanin abinda ake nufi da iman ana na nufin sallah ina fata an fahimta Allah baya nufin ya tozarta sallar ku zai ba da lada akai ba da umarnin sa bana tana kallon yanzu kuma da umarnin sa aka kallon nan gudan duk zai bayar da lada akan dukan guda biyu wato ne Imam Bukhari yi babi da yake cewa salatukum imanukum sallah ya halatta a sa mata suna imani dan Allah ya ce wa ma kana Allahu li yudhi'a imanakum yana nufin wa ma kana Allah li yudhi'a salatakum allati sallaitumuha mustaqbili baitul maqdis lokacin da kuke kallon baitul maqdis ba za a so da wannan sallah ba ko na da a wannan kuma wannan na nuna cewa ashe ayyuka suna cikin musamman iman ka san a aqida ta ahlus sunna wal jamaa da sallah da azumi da zakka da aikin haji da salatin annabi da sadaka da hailala da istighfari duk bangalori ne na imani ina fata an fahimta duk da imani ya tabbata a cikin zuciya amma cikarsa da cikar waɗannan ne ragowarsa da ragowar waɗannan ne in waɗannan suka ragu imani zai Ya yazidu wa yanqus yazidu bis sa'ati wa yanqusu bil amma a wurin waɗansu ɗan bid'a kuwa imani shay'un jamid ghayr qabil lil ziyadati wal nuqsan da haka ba sa shigar da ayyuka cikin musamman iman amma da nassin alqur'ani ga shi sallah bangare ce daga cikin bangarorin ayyuka amma an sa mata suna imani lidilala ala anna al'amala dakhilatun fi musamman iman wato ayyuka suna shiga cikin suna na imani inna allaha bin nasi la ra'ufur rahim lalle ubangiji ta'ala la ra'ufun mai tausayi ne a rahimun mai jin kai bin nasi game da mutane a wata qira'a la ra'ufur rahim la ra'ufur rahim wato ba tare da wawan a bayan alhamza ba ita ma qira'a ce mutawatira daga annabi sallallahu alaihi wasallam قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وما الله بغافل عما يعملون وبنجي تعالى يتي قد نرى تقلب وجهك في السماء حقيقة من جويا ورفسكرك أسماء kana daga kai kana mai fata kana mai nema daga wajen ubangijinka ya juyar da kai ka daina kallon baitul maqdis ka rinka kallon ka'aba kana sallah mun ga hakan da kake yi fis sama'i a sama falan walliyannaka qiblatan tardaha lalle za mu juyar da kai zuwa ga alqiblar da zaka yadda da ita shine ka rinka kallon ka'aba din dan haka fa walli wajhaka shatr al-masjid al-haram juyar da fuskarka ka shatr al-masjid al-haram ashatar yana daukar ma'anan saitin abu yana daukar ma'anar inda abun yake ko da ba kan saiti ba sai zanto nahiyatal masjidil haram juyar da fuskar ka jiha bangare sashin da al masjidil haram ina ga dan fahimta to a nan gurin idan muka ɗauka cewa shatar al masjidil haram yana nufin fuskantar inda ainul ka'aba yake to zai zama kuskuren fahimta kenan ubangiji ta'ala bai wajabta mana ba fuskantar hakikanin ɗakin ka'aba sai ga wanda ya je can ga shiga ɗakin amma mutumin da yake nesa da ɗakin sai dai ya kalli wajen da ɗakin yake kila idan da za a sa wani ma'auni daga inda ka tsaya a auna za a samu cewa ka karkacewa ka'aba din ko damanta ko hagun dinta amma dai wajen da ta ka kalla wannan shine wajibinka lokacin da kai nisa da ɗakin ka'aba amma cewa sai in ta zaka kalla ba zai yiwu ba domin duk wanda ta zuwa aikin hajji cikin kunan ko umara sai in tambaye shi cewa dakin kafa ya kai girma wannan masallacin bai kai ba ya kai rabin wannan masallacin bai kai rabin wannan masallacin ba a ce in ana nufin kallon saifin dakin ka'aba daga nan masallaci idan muka yi sahu tun daga dama zuwa ga hagu kuma kowa ana buƙatar kallon saifin dakin ka'aba nawa ne daga cikin mu za su iya samun dacewa da saitin su daidai wa daidai tun da faɗin saman masallacin ya fi girman ɗakin ka'aba kaga dole ba duka mu ne za mu dace da shi to idan ka ce kuma lalle saitin ake bukata a kalla sannan sallah ta inganta ka rusa sallan mutane da yawa kenan ina ga mu fahimta sannan ga wannan masallacin ana ila da ta ƙara yadda kudu da masallacin na akwai wani kudu da shi akwai wani nan ma haka dole dai waɗansu dai ba yadda za a yi su iya kallon ɗakin ka'aba ɗin sai dai ka kalli wajen da ɗakin ka'aba yake to shine abin da aka wajarta maka shine ma'anar ka wani waje haka shatar al-masjid haram da wannan gabar ne waɗansu malamai na fiqh suka ce kenan lokacin da mutum yake sallah zai kalla al-qibla ne haka inda al-qibla take ba zai sadda kansa ba ina fata an fahimta saboda suka ce Allah ce da manzo Allah fa walli wajhaka juyar da fuskarka shatar al-masjid haram suka ce idan ka sadda kanka haka ka kauce wa walli wajhaka ina fata an fahimta gashi ko ya tabbata cikin hadisi lokacin da manzon Allah ke cikin sallah ina yake kallo in yana tsaye yana kallon mawdi'u sujudi inda zai tsora goshinsa ina fata an fahimta to da haka wannan badi da waɗancan malamai suka yi tunda ya cikar da hadisin manzon Allah dole sai a dauka hadisin manzon Allah lokacin da kake kallon alqibla din idan ka yana kallon ƙasa ba wai ka zuba alqibla din ido ba tunda baka iya hango daki amma su su suka fahimci ka zira idan ka saiki ko da baka hango ɗakin ka ba din kallo wajen da idan ka kar idan ka kalli ƙasa an fahimta ko to waɗansu malamai sun zama faka wannan kwarai da gaske amma na taɓa halartar wani darasi na shek muhammad atiyya salim allah ya kansa da gafara malami da dan malikiya shi ma yana karantarwa a masallacin manzo sallallahu alaihi da ke madina yace ai zaka iya hada bil sai ka kalla al-sallah haka ka zare ido amma idan sake haka wannan takallubi ne ai zaka sha wahala kai kawai yadda manzo Allah ya ka huta Allah ya kansa da gafara فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وحيث ما كنتم duk inda kuka kasance fa wallu wujuhakum ku juyo da fuskokinku shatarahu wajen da dakin yake wa innal ladina utul kitaba lalle waɗanda aka bai mu littafi a da la ya'lamuna annahu al min rabbihim suna da masaniya cikakkiya cewa wannan shine gaskiya daga wajen ku amma suka koye da gangan suke fada suke adawa da abin wa Allah bi ghafilin amma ya'malun ubangiji bai zanto mai gafala ba dangane da abin da suke aikata hadisi ya tabbata cikin sahih bukhari da muslim daga bara ibn azib Allah shi kare da gare yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an ce ya kalli alqibla ya dawo ya ci gaba da kallon baitul maqdis ya wato dakin ka'aba ya dana kallon baitul maqdis akwai waɗansu mutane a waɗansu masallatai da ba su sani ba ba su san wannan aya ta sauka ba waɗansu sai sallar isha'i waɗansu sai a sallar asubahi aka je aka gansu suna sallar suna kallon baitul maqdis ba su san ba a biya an saukar da aya cewa a'a yanzu ka'aba za a kalla ai suna cikin kallon baitul maqdis suna sallah da mai wucewa ya zo ya gansu a wannan hali zai ce ko bayan Allah jiya an saukar da aya an daina kallon baitul maqdis yanzu ka'aba ake kallo ai sallah da haka ku juya ku kalli ka'aba sun sallaci wata sallar suna kallon baitul maqdis nan take sai suka juya suka ci gaba da kallon ka'aba ga sahabbai sun fahimci fikihun mas'alar kenan dan haka a yanzu idan na zo gari ban san alqibla ba ina neman gabas ban san inda take ba sai na kalli arewa nake sallah sai wani zo ya ganni yace bawan Allah arewa kake kalla juya su kalli gabas to bai sai na yanke sallah ta ba na sake wata ikama a'a kawai sai in juya in ci gaba in karasa sauran a haka sallah ta sai ina ba mun bayyana dan waɗannan sahabban sun sallaci wani bangare da sallar su suna kallon baitul maqdis daga baya aka sanar da su kawai sai suka juya kawai suka sa suna kallon ɗakin ka'aba ko ba su rama sallar ta bai ba ko ba su yanke sun faru wata sabuwa ba ko ba su rama rakawai inda suka yi suna kallon can ba ina fatan kun fahimci bidiyon matsala وبنجي تعالى ثم الله غافل عما يعملون سي آية ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب بكل آية ما تبعوا قبلتك وما أنت بتابع قبلتهم وما بعضهم بتابع قبلة بعض ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم ۖ وإن فريقا منهم ليكتمون الحق وهم يعلمون ولئن أتيت الذين أوتوا الكتاب إن ذاك زود أهل الكتاب بكل آية da إلى الآية aya ba ta da kibla ta babu yanda na ana faɗa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kare sai zai lallace su kare yi tsammanin ma wai yahudu za su dawo su zo su bi shi kan abin da ya zo da shi inda za ka kawo musu kowace irin aya akan ka gamsar da su su ba alƙiblar ka ba za su bi ba wa ma anta bitabi'in qiblatan saboda haka kai ma kuma ba za ka ba alƙiblar su ba wa ma ba'dhum tabi'in qiblatan ba ai su ma tsakanin su wani baya kan alƙiblar wani ahlul kitab kine wa yanta wallahu fa inna ma hum fi shikka kaga su ma tsakanin su wani baya kan wani wala in tabata ahwa'ahum in har za ka bi soye-soyen su min ba da ba ja aka min ilmi bayan abin da ya zo maka na ilimi innaka idan lamin zalimin to lalle kai a wannan lokacin ka zama to cikin azalimin allazina atainahumul kitab ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum waɗanda muka bai wa littafi cikin ahlul kitab sun san manzon Allah da siffofinsa kamar yadda suka san ƴaƴayensu na cikin su wa inna fariqan minhum lalle wani bangare na cikin su لا يكتمون الحق وهم يعلمون سنا قوي قسكيا دقنقنتي باين قسن سنتي وقسكيا الحق من ربك فلا تكونن من الممتنين ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ولكل وجهة الحق بربك واتو غسكيا سوككيا تدقولوا بنجدنك فلا تكونن من الممترين كرك كتنتيش كما شكا Allah ya san manzansa ba zai shakka ba amma ana faɗin haka domin sauran ɗaiɗaikun mutane khitabun linnabi lakin al-murada bihi ummatu duk da maganar an fuskantar da ita zuwa ga annabi amma ɗaiɗaikun mutanensa ake nufi da wannan magana dan su ne zai iya yiwa su shakka dangane da abin da ya zo daga wajen Allah na gaskiya wa li kullin huwa muwalliha kowace al'umma tana da alƙiblarta ko kuma wali kullin ga kowace al'umma wujiha inda take fuskanta inda aka shar'anta mata ta kalla huwa muwalliha Allah ne ya fuskantar da ita ta kalla wannan wajen irin yadda ya fuskantar da waɗansu suka kalli baitul maqdis suka yi sallah yanzu ko kuma Allah ne ya fuskantar da ku kuka kalli wurin a farkon musulunci sannan ya fuskantar da ku ku kalli Ka'aba kuma a farkon a yanzu kuma daga ƙarshe dan haka fassarkul khairat ku yi rigingeniya wajen ayyuka na alkhairi wato wajen zartar da abin da Allah ya saukar na wahayi akan ku aina ma takunu ya'ti bikum Allahu jami'a a duk inda kuke ubangiji ta'ala zai kawo ku gaba ɗaya ranar tashin kiyama inna Allah ala kulli shay'in qadir lalle Allah mai iko ne akan kowane irin abu abinda muka faɗa ya zama daidai Allah shi ba mu wanda muka yi kuskure Allah shi ya kai mana daidai